you jama'a assalamu alaikum da kuma wannan zama da wannan tare da wannan lokacin da zamu mu ji maganan allah kuma to jama'an kana ji in kana ji na ina maka gaishuwa ina kuma ma'anla gaishuwa ina ma'anla roko saboda bure mu saboda bere zamanmu da wannan lokacin da zamu mu ji maganan shi ya sa muna albarka da zaman lafiya. to ina ma ko kuma saboda haka Allah ya bure maka anya ya bari abin da kake yin duka ka yi da lashiya sai kuma Allah ya bari wurin da kake yin duka iyayenka duka abin da kake yin ko in kana yin wani abu da hannunka Allah ya sa albarka da si Allah ya bari iyayenka zamanka aikinka eh, da da kuma aurenka ko abin da kake yin duka shi Allah taba shi Allah taba da hannun shi saboda ya zama amfani ya yi maka amfani da yawa sosai na ma'anar roko na kuma ma'anar roko eh, abubuwan da muka yi ba kyau Allah ya jafe muna su Allah ya cire muna su Allah ya cire mu da wahala ya cire mu da zaman da zaman saitani Allah ya bari abinda bai son duka si ya cire mu da shi ya bari abin da yake so mu yin duka abin da shi da kanshi ke so mu yi ya kawo muna shi muna wannan roko da sunan annabi isa amen hallelujah in kana gina daga lafiyar radio ministry suna na bashiru ke kawo maka wannan wazi saboda ka yi hankuri mu ji wazi daga wannan lokaci to ka kagan jama'a yau kuma ra'a mun tun ji kaman Allah na, ya, na gwada muna kaman mu kauna shi da zuciyarmu da halinmu da hankalinmu da ranmu duka. Muka karanta Matthew su biyar da Sura kuma talatin da takwas ya ce muna kaman na biyu kuma kaman haka yake, ka kauna dan wanka kaman kanka. hallelujah agin abinda magana an lake gwara muna kenan wai mu kauna juna kaman kai mu to haka za ka yi ka kauna danwanka kaman kayinka kagin kauna dai da soyayya dai kowane abun da muka yin duka yana a kan soyayya saboda haka muna mun kauna juna kagin zama mu duka mun zama da lafiya to in kana so batun wani ba za ka yi ka yi mamesi karya ba in kana so batun wani ba za ka ce kana so mesi ya samu wani abu ko wani abu ya faru da mesi saboda ba mu kauna juna ba saboda ba mu son juna ba mu son eh, mu zama in kana wani abu baka son dan wanka kuma ka samu wannan abu saboda haka za ka karya a cire shi a cikin aiki amma muna son juna mun kauna juna kaman maganan Allah ke gwara muna mun zama da lafiya ba wanda zimake ba, wanda zai ma danwansi kariya ba wanda bai danwansi gulma ba yawa ba mu zama da bakin ciki inda kauna kauna mun kauna mu danwaye mu kaman inda maganan Allah ke gwara muna haka ba mu ya mu yi kariya da juna kuma ba mu mu zama da bakin ciki to in kauna dai ina aikin si ya cire muna wannan abuwan da bai da kyau duka ya cire mu da shi saboda mu ji maganan allah abinda yake fara muna kamar mu zama da kauna mu zama mu son juna mu zama kuma da lashiyan juna saboda shi yana ce muna kaman ka kauna dan wanka kaman kainka kagan waɗanda suke kauna mun tun duba kaman inda soyayya yake a cikin duniya in kana so batun wani abu ko batun wani baka so mai sai ya samu wani abu ko wani abu mai bai con da ya fare ma mai sai saboda haka ba saboda muna so mai sai batun mai sai ba ka yi ka yi wani abun da bai kyau ko ba ka yi ka karbi matan shi kamar kai kuma ka ce kana so batun shi tun ya zama haka ba ka so batun shi mai kuma bai so batunka kaga ba mu yi mu bi maganan Allah kenan mutanen Allah in kana ji na to abinda nake maka roko ni ka yi hankuri ka kawo ka nan saboda kowane maganan ka ji yau ka fara ka yi aiki da wannan magana to muka yi haka allah zai yafe muna zunubanmu abubuwan da muka yin da ba con nan allah zai cire mu da su duka kagan allah ya gwara muna inda ya kamata mu kauna kagai mun karanta ya ce inda allah ya kauna duniya ya kawo dansi a kashe shi ya zufa jininsa to ka wanda za ka biyo su duka za ka samu gafar a jinin annabi isa to in kai aka ce ka kawo duyanka a kashe saboda wani ya samu rai za ka yi ba za ka yi ba don ba mu yi mu kauna kaman allah to in muna bin allah muna ji maganan allah ko abin maganan allah ya ce mu yi ya kamata mu kuma mu yi abin da ke gwara magana Allah ke gwara muna kan ya gwara muna abin inda ya kamata mu kawuna muna kawuna mun ya mu yi wani abu da kyau mu yi madanwa in kana in kana son wani ka ya ka te wani abu da abin da ke da tsada sosai ka ba mai shi saboda kana son si amma ba ka so batun mai shi ba za ka yi haka ba saboda haka maganan allah na gura muna yau kaman ya kamata mu kauna juna hallelujah na farko ka kauna allah na biyu ka kauna janwanka kaman, na kaman kanka kai ba ka so wani abu ya fare maka ba ka so ka ciwo ba ka so kuma ka mutu amma kana so dan wanka ya fare ka ta yi kana, kana magani dan wanka ya mutu to sai ina soyayye in kana so batun misi kana so misi kamar kanka ba za ka kashe shi ba ba za ka sata mai shi ba ba za ka buga mai shi ba ba za ka zage mai sai ba ba za ka yi wani abu ko wani abu da zai faru mai ya ji ciwo ba za ka yi ba amma ka gani muna wannan abubuwan duka muna ma juna saboda soyayya bai aiki ba soyayya ba mu bi maganan Allah abinda Allah ke gwara muna ba mu yin da si ya ce mu kauna juna mu kuma ba mu yin hallelujah to yawan da kake ji na yi hankuri ka juya hankalinka yi hankuri ka roƙi Allah ya gafa ta maka abubuwan da kai da bai cin nan Allah ya cire shi da ya cire ka da shi hallelujah to saboda haka ina maka roko ina na saya da sunan maganan Allah ina maka roko ina cira ka ne tuye halinka tashi ka fito wurin da bai da zuwa halin da bai can nan bari dawo da shi duka ka zo ka bi maganan Allah da Allah ke gwara muna mu yi su abinda Allah ke so mu yi bari mu yi mun yi Allah sai sa muna albarka wani abin da muke yin duka mun bi bacin Allah wani abin da muke yi mu yi shi inda Allah ke so to Allah zai ba mu na albarka zai ba mu yaranmu zai bari yaranmu kuma ya yi amfani ya zama zan albarka yaranmu aurenmu ko menene muke yi ni kagen hannun Allah na ciki duka ya zama amfani saboda ba mu jinsi maganansi ba mu yi aiki da maganansi ba mu yi komai da abinda muka so dai ne muna yin si Allah ma ya fushi da mu muna rokon shi kuma ba zai ji mu ba ba zai ji rokon mu ba ko wani abin da muka yi banza muka yi dan wani ka yi hankuri kana ji na yau ka yi hankuri ka juya halinka ka zo ka bi Allah ka zo ka bi magana Allah abinda magana ya ce mu yi duka bari mu yi in mun yi Allah zai sa muna albarka ne da kuma gobe ciyama kuma abinda ya gan daidai zai biya mu wurin da ya kamata mu kona zai sha muna abinda muka tambaye shi bai ba mu ba a wannan lokaci da ciyama zai ba mu kowane abin da muka yi so ya tun ajiye muna kowane abin da muka yi so ba mu samu a cikin duniyan ga ya ajiye muna dukansu gobe ciyama za mu ta yi mu samu kowane abin da muka yi so mu zama da allah da allah da kansu ya zama babanmu hallelujah in kana jina ka yi hankuri daga yau ka juya halinka ka yi abinda da maganan allah ke ce mu yin nan tun kana jina ka yi wannan addu'a tare da ni ni wani na ji magananka ina da zunubi abinda maganan Allah ke gwara muna duka ben yin ji si Allah ba ni yuko saboda yi su ka ba ni iko in zama da, juna da lahiya ka yi ka ba ni iko wurin da nake duka saboda in zama lafiya da mutane na wannan roko da sunan dan annabi amen hallelujah to Allah ya sa maka albarka Allah ya bari addu'an da ka yin ga ya zama amfani da rayuwanka za ka tambaye wani abu yi hankuli ka shira ba na 0249251594 to jama'a assalamu alaikum ya dama ineke so good ina so good so good ina so good so good ina so good binadamu ini